Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Ka'al Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Alhamis ɗaya ga watan Afrilun 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Ibrahim da kanin labarai. To Hanifa masu zanga-zangar nuna rashin yadda da juyin mulkin da sojoji suka yi a kasar Myanmar sun kona wani kwatance na kundin tsarin mulkin ƙasar a yau dinnan Alhamis. A wani rahoton su na haɗin gwiwa, hukumar lafiya ta duniya WHO da kasar china sun ce abu ne mai matukar wuya a ce cutar covid-19 ta kubuce ne daga wani dakin bincike a kasar ta china sannan an kashe mutane hudu ciki har da wani ɗan yaro jiya laraba a wasu harbe-harben da aka yi a wani ofis a kudancin california kanin labarun kenan a cikin rahotanninmu kuma za a ji halin da ake ciki bayan hatsarin da wani jirgin yakin sojin najeriya ya yi za kuma a ji cewa wasu manoma a najeriya suna ci gaba da kokawa akan yadda matsalar tsaro take gurgunta noman abinci da kowa na tsoro ya sayi gona a a kama shi a ba abin da bai da shi ko kuma a halbi daga yankin kudu maso gabashin najeriya kuma 'yan sanda sun yi ƙarin haske game da wasu hare-hare da ake zargin wasu makiyaya da aikatawa Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma Hauwa Umar na tafe da shirin lafiya warji amma yanzu bari mu fara da jin labaran duniya kashi na farko. To Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Masu zanga-zangar nuna rashin yadda da juyin mulkin da sojoji suka yi a Myanmar sun kona wani kwatance na kundin tsarin mulkin kasar a yau dinnan Alhamis. a daidai lokacin da 'yan majalisar dokokin kasar da aka rusa ke shelar kafa wata sabuwar gwamnatin farar hula kishiyar ta sojojin gwamnatin da za ta ja da ta sojojin wadda ake kira kwamitin wakiltar pyongyangsu hultuwa crph a takaice ta kunshi mambobin jam'iyyar su hamɓararriyar shugaba an sa su ci ta nld waɗanda aka zaɓa a watan nuwamban bara amma aka hana su mukamansu bayan da sojoji suka tsare an sa su ci suka kuma maye gwamnatin farar hular da tasu a ranar 1 ga watan fabrairu crph din ta kuma bayar da sanarwar bullo da wani sabon kundin tsarin mulkin ƙasa wanda zai maye gurbin wanda sojoji suka rubuta a shekara ta 2008 wanda ya kai ga maido da demokaradiyya a myanmar bayan tsawon shekaru hamsin amma kuma tare da ci gaba da barin sojoji suna tasiri a gwamnatin farar hular. A wani rahoton su na haɗin gwiwa hukumar lafiya ta duniya WHO da ƙasar China sun ce abu ne mai matuƙar wuya a ce cutar COVID-19 ta kubuce ne daga wani ɗakin bincike na ƙasar China duk kuwa da ƙara yaduwa da wannan hasashe ke yi tun bayan da wani babban jami'in lafiya na Amurka ya yi wani furuci mai nuna yiwuwar hakan. Rahoton hukumar ta WHO da aka daɗe ana daku, wanda ta fitar ranar Talata ya ce hasashen kubucewar cutar daga ɗakin bincike shine mafi wuyar faruwa daga cikin hasasoshi hudu da tawagar bincike ta masanan ƙasa da ƙasa wadda ta je Wuhan na ƙasar China a farkon wannan shekarar ta duba a binciken da take yi kan asalin cutar ta corona. Masanan suna ganin zai fi yiwuwa a ce daga jemage kwayar cutar ta kama mutum mai yiwuwa ta wajen wata dabba ta uku da ba a tabbatar kowace ce ba. Wannan matsayin ya sha bamban da na Robert Redfield wanda shine shugaban cibiyar dakile cututtuka masu yaɗo a amurka ƙarƙashin shugaba donald trump redfield dai ya gaya ma kafar labarai ta cnn a makon jiya cewa ya yi imanin cewa cutar covid-19 ta bulla ne daga wani ɗakin bincike a wuhan ko da yake ya jaddada cewa wannan ra'ayin nasa ne an kashe mutane hudu har da wani ɗan yaro jiya laraba a wasu harabe-haraben da aka yi a wani ofis a kudancin california inda mutum na biyar da kuma shi kansa wanda ya harba harban suka samu nanan raunuka a cewar 'yan sanda. An jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. A daidai lokacin da ake zaman dakon bayanai kan bacewar jirgin sojin saman Najeriya samfurin Alpha Jet. Abokin aikin Sarfilu Hashim Gumel ya tattauna da wakilin Haruna Dauda da ke Maiduguri inda ya fara da tambayar sa wani hali ake ciki yanzu akan wannan batu. Na'am Sarfilu kamar yadda ba za ku rusa jin labari ba a yammacin jiya ne da misalin karfe biyar da wasu 'yan mintuna aka samu labarin cewa akwai wani jirgin soja da ake kira alfajed ya ɓace wanda kuma aka neme shi ko sama ko ƙasa ba a san inda ya shiga ba to a halin yanzu dai babu wanda ya san inda wannan jirgi yake babu kuma wanda ya san inda makoman wannan jirgi yake a halin yanzu amma bayanai da muke samu daga wajen hukumomin rundunar sojan sama da nuna da cewa ana nan ana binciken inda wannan jirgi yake ko ya samu wata matsala ne ba a to abin da ya shafi bangaren inji ko kuma kakkaɗo shi aka yi amma halin yanzu babu wanda ya san sababbin ɓacewar wannan jirgin a halin yanzu. To Malam Haruna yanzu haka akwai labarai da ke nuna cewa hafsan sojin sama yanzu haka yana mai duguri. To ya aikin neman yake? Na'am, gaskiya ne ko wannan batu da mu muka samu cewa babban hafsan sojan sama na najeriya da kuma wasu manyan hafsan sojojin saman suna nan suna batun binciken musabbabin bacewar wannan jirgi a halin yanzu amma har yanzu ba su ma manema labarai bayani game da musabbabin bacewar wannan jirgi ko kuma gano inda ma jirgin yake ba halin yanzu har yanzu ne muna nan muna jiran zamani mu ji musabbabin bacewar wannan jirgi daga wurin su ko to ga aikin neman da ake ta yi jiragen sama ne suke yawo a sararin samani domin su duba su ga inda jirgin nan ya faɗo. Na'am, ka san abin da mutum zai iya fayyacewa ba kenan duk da cewa jirgin sama ne kuma jirgin na mayakan sojan sama ne ta iya su jiragen sama ne ke ta neman inda makomar wannan jirgi yake a halin yanzu. Kuma kamar da dai aka sani a halin yanzu ana ci gaba da wannan yaƙi ne da 'yan ta'addan boko haram a wannan yanki da kuma wadda da ake cewa iswap a nan kudan zan ce arewacin borno wadda har yanzu suke kai irin wannan hare-hare amma ba za a iya ba da tabbacin cewa wannan jirgi ya faɗo masababbin wannan hari da aka kai bane ko kuma a kasarin haka babu dai wanda ya tabbatar da wannan face sai lokacin da su jami'an sojan najeriya suka fitar da bayanai amma a halin gaskiya shine an sha samun irin wannan hatsari na jirgin sama wadda kuma su waɗannan mayaka kan fito su nuna cewa su suka yi sanadiyar irin faduwan wannan jirgi wadda sabanin aka ne a halin yanzu to malam haruna mun gode kwarai da gaske sai a ci gaba da saka ido domin kawo masu sauraro bayanan abin da suke faruwa da zarar sun faru mun gode to ni ma na gode kwarai da gaske a yi aiki lafiya a gaida haruna kada a shagala ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo na facebook da twitter da instagram ga ibrahim da ci gaban labaran duniya hanifa ruwa ya ci wasu mata biyu da yara uku bayan da wani jirgin ruwa da ke dauke da ɗanbun bakin haure masu niyyar zuwa turai ya tuntsire daura da gabar libya a cewar wata majiyar majalisar ɗinkin duniya jiya laraba wannan ne hatsarin jirgin ruwa na baya-bayan nan da ya ritsa da bakin haure masu niyyar zuwa turai neman makoma mai kyau safa misali mai magana da yawun hukumar kula da masu ƙaura ta ƙasa da ƙasa ta ce al'amarin ya faru ne da daren ranar talata wani jirgin su da dogarawan tsaron gaba na libya sun yi ƙoƙarin ceto saba'in da bakwai daga cikin bakin hauren suka kai su gaba a cewar ta. an tsare bakin haure kimanin 400 da daren ranar talata a libya aka kuma kai su inda ake tsare bakin haure a wannan kasa ta arewacin afirka a cewar miseli gwamnatin kasar filifino ta faɗi jiya laraba cewa an hango wasu jiragen ruwan china sama da 250 waɗanda ta yi imanin cewa wasu masu gwagwarmaya da makami ne ke harkoki da su daura da tsibirai shida da kasar ta filifino ke ikirarin nata ne a tekun kudancin china da ake takaddama a kai sannan ta yi kira ga china da ta gaggauta kawar da su tara waɗannan jiragen ruwa masu ɗauke da tutar china tare da wasu jiragen sojojin ruwan china hudu a wani sansanin da ke tsibirin da china ta gina na haɗari ga sufurin ruwa kuma zai yi lahani ga sauran halittun ruwa baya kuma ga yin barazana ga ɗiyocin ƙasar filifino a cewar wata hukuma mai sa ido kan takaddamar da ake yi a waɗannan ruwayen china dai ta yi watsi da bayyana fushinta da filifini ta yi a diflomasiyance da kuma kiran da sakataren tsaron kasar filifini ya yi sama da mako guda cewa ya kamata wasu jiragen ruwan china kimanin 200 su bar yankin ruwan watson bisa ga hujjar cewa wurin mallakinta ne kuma jiragen ruwanta ɗin sun fake ne kawai a wurin saboda wani mummunan yanayi a cikin teku. da Ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar taskar rahotanninmu. Wannan karan ma a Najeriya inda wakilinmu Muhammad Nasir ya shaida mana cewa manoma a yankin Sokoto suna ci gaba da kokawa akan yadda matsalar tsaro take sabatta noman abinci. sau da yawa gwamnatoci a najeriya ke kaddamar da shirarwa na taimakawa manoma domin ba su kwarin goro da kofa ga noman abinci duk da yake wasu manoman sukan yi korafin cewa wani lokaci ba duka dukkanin manoman gaskiya ne ke samun tallafin ba. sunana alhaji lawai yaro gwamnati ta hito da abubuwan da ya kamata a yi manoma su samu sauki wasu tsiraru sukan anshi abun kuma su tarba abun yana yin karanci a wurin manoma sunan mallamin alhassan sa'idu wasu waɗanda sun ka rubuta don rubuta da su ake yi wanda duk ya rubuta allah ya sa ya dace ana bashi iri da magani da abin feshi da sauransu gwamnatin sokoto da ke arewacin najeriya ta kaddamar da shirin bayar da tallafin noman rani inda ta samar da iraruwan shinkafa da takin zamani da magungunan kashe kwari da dai sauran kayan noma domin saidawa manoma cikin rahusa. Muhammadu Arzika Tureta shine kwamishinan albarkatun noma na jihar. Lura da cewa kashi tamanin cikin 100 na al'ummar jihar Sokoto manoma ne. Ayyukan noma da kiwo don samun abinci isasshe da kudin shiga da fita. Gwamnati ke bayar da dukkan taimako dukkan tallafi musamman a iraruwa daban-daban da kuke gani na gabanmu gwamnatin jihar sokoto ta don rabawa mutane musamman manoma musamman shinkafa don ganin cewa jama'a sokoto sun amfana da wannan gwamnati kowa an ka ba tabbatar da ya amfani da gwamnati to sai dai manoma musamman a yankin gabashin sokoto yankin da ya shahara ga noman rani da damina wanda kuma ke fama da matsalar ayyukan 'yan bindiga sun ce samar da tsaro a yankin shine abu na farko da suke bukata kafin tallafin noman. sunana ibrahim umar gwarayo sarkin noma to gaskiya mu yanzu dai gwamnati inda ya taimaka wa manoma za ta yi na kasar gwale da gabacin kuma ne gaba ɗaya abin da ya kamata a yi a fara bidan mana tsaro ta kwal. sannan an ka bidan tsaro sannan mu mu duka mu ga noma dan kaga wasu mutane ana gonaki suna aiki sai gashi an ka zo ma'aikatan ma wanda aka dauka ga aiki su an ka dauka ana ta yankewa gaban zagaye masu na ayyuka din sun kai hasarar wani gona kuma aka hasarar rayuka dan an baka taki an baka komi an baka na noma baka tsaro ga rayuwarka to ina za ka jin daɗin noma sunana Alhaji Sa'ad Muhammad kuma ni mutum raɓa ne abin da muka fi bukata bayan wannan talayi da ita gwamnati ta yi muna godiya Da ni gare ka fito wannan magana talayin amma dai babban abin da muka yi bukata shine magana tsaro idan ban da rashin tsaro to gaskiya da an ta haka mutanen da ke cikin birni masu arziki suna son saka jari a tai gona a yanki to ba za su iya ba saboda kowa yana tsoron ya tafi gona a zo a kame shi a ya bada abin da bai da shi ko kuma a halbe shi. Masu lura da al'amura da yana ganin cewa muddin ba magance matsalolin ayyukan ta'addanci aka yi ba musamman a yankunan karkara ta yadda manoma za su samu kwanciyar hankalin yin noma to gurin wadatuwa da abinci zai ci gaba da zama tamkar mafarki duk da kuma kudan kuɗaɗe da hukumomi ke kashewa ga sashen noman. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. To a gaida Muhammad wakilinmu a yankin kudancin kasar Alphonsus Okoroigwe ya shaida mana cewa a jihar ibonyi 'yan sanda sun yi karin haske game da wasu hare-hare da ake zargin wasu makiyaya da kaiwa 'Yan sanda a jihar Ebonyi sun yi karin haske akan hare-haren da wasu waɗanda ake zargin Fulani makiyaya suka kai wasu garuruwan da ke karamar hukumar Ishelu a daren Litinin da ta gabata, inda rayuka suka salwanta. Sai dai yanzu ƙura ta lafa a garuruwan da masifar ta shafa. in ji kakakin rundunar 'yan sandan jihar dsp lovett order Ta ce komai ya lafa kuma an karfafa tsaro a wuraren. Za mu kuma tabbatar da cewa an kama kuma an hukunta duk waɗanda ke da hannu a wannan aika-aikar. Mutum shida ne aka kashe, kuma raunata mutum bakwai. Yanzu suna asibiti suna karɓar magani. Haka zalika, Gwamnatin jihar ta ce an maido da zaman lafiya a karamar hukumar Ishelu, kamar yadda Mr. Emmanuel Uzo mai magana da yawun gwamnan jihar injiniya Dev Umahi ya shaida wa sashen Hausa na muryar Amurka. Ya ce gwamna ya ziyarci wurin jiya, ya riga umarci ma'aikatun tsaro su zaƙulo makashan. kuma an tura jami'an tsaro da dama a wuraren yanzu komai ya lafa kuma an samu zaman lafiya yanzu kungiyar rajin kare hakkin bil'adama ta international society for civil liberties and rule of law ta kamanta ziyarar da gwamna dev umahi ya kai wuraren da al'amarin ya shafa ranar talata da ihu bayan hari da kuma zargin sa da yin siyasa da rikicin Fulani makiyaya da masu gari a fadin jihar ba tare da fuskantar matsalar kai tsaye ba. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar. kuma ana iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. 大步迈过去。 bayar bullar annobar cutar corona mutane ke cikin halin tsoro da zulumi sakamakon yadda cutar ke saurin yaduwa a cikin al'umma. Musamman a Najeriya akwai cututtuka da hukumomin lafiya ke ta faɗi tashin ganin an kawar da su kamar zazzabin cizon sauro, zazzabin lasa da sauransu. Zazzabin cizon sauro dai ya zama kamar ruwan dare a Najeriya to sai dai hukumomi da ke yaƙi da cutar da kuma hukumar lafiya ta duniya sun koka ga yadda mutane ke tsoro ko suka ƙauracewa zuwa asibiti sakamakon annobar cutar corona wanda suka ce hakan zai iya kawo koma baya a yakin da ƙasar ke yi don kawar da zazzabin cizon sauro. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara da Talawal Musa Tahir da ke aiki a shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da wannan lokaci. Masu sauraron mu barka da wannan lokaci. Ta yaya ake gudanar da ayyuka a asibiti musamman ma a wannan yanayi da ake ciki na annobar cutar corona. Wannan annoba da hakika ta sa an samu bambanci akan yadda aka saba gudanar da harkokin asibiti. Kamar yanzu misali a wurinmu idan ka shigo abin da za a fara yi akwai wani bangare daga wajen asibitin kafin ka shiga cikin ginin asibitin wanda za a gwada ka a fara bincikawa a tabbatar da cewar baka da ita wannan kwayar cutar corona kafin a baka ka shiga daga cikin asibiti a wani lokacin idan ana zargin mutum da alamun cutar to nan wurin sai an gwada an yi gwajin ta wannan cuta gwaji ne da ake yi cikin hanzari da ba a samu sakamako cikin minti goma sha biyar zuwa ashirin to sai an gwada tukunna an tabbatar kafin a bari mutum ma ya shiga cikin asibitin wanda ko ka ga da duk babu wannan matsaloli da ka zo kai tsaye za ka shiga cikin asibiti a tambaye ka wani likita za ka gani ko kuma ka tambaya ba ka shawara ga likitan da ya kamata ka gani ka wuce kawai kai tsaye ka ga likita. Ka ce tun a wajen asibitin ma akwai wasu abubuwa da ake gwadawa don a tabbatar da mutum ba shi da cutar corona. Shin akwai wani gwaji wanda nan take da in an gwada mutum zai iya nuna alamun cewa mutum yana ɗauke da cutar corona? Na ban banda gwaje-gwajen da ake yi na eh, zafin jikin mutum ah, idan aka yi mai tambayoyi kuma aka ga akwai tunanin cewa akwai hatsari yaron yana da wannan cuta to ana irin wannan gwaji da ake a sa wannan da auduga a hanci a lakato a gwada a gwada wannan cuta a take a wurin idan ta nuna cewar mutum yana da ita to ba shawara ya tafi inda bangaren da ya kamata su kula da corona din idan ku ba shi da ita to sai a tura shi kuma ya je ga likitan da ya kamata ya gani shin mutane ma na ziyarar zuwa asibiti domin duba lafiyarsu eh duk da hakan ba laifi ana samun mutane suna zuwa ɗin sai dai ba kamar da ba gaskiya ba kamar lokacin da ake ba noma ba saboda yanzu tsoron tsoro ake ji kana tsoron kai ka je ka haɗu da mai ita <laughs> ka ɗauka ko kuma kai kana jin tsoron kar a je a ce ma kai kana da ita din saboda haka sai kasance mutane suna jin tsoron zuwa asibitin ma wani lokaci. To musamman ma da kai maganan cewa mutane na tsoron zuwa asibiti hukumomi na yaki da zazzabin cizon sauro wanda kuma hakan ya sa mutane kamar yadda ka faɗa cewa mutane an ɗan ja baya ga zuwa asibiti da ake yi yaya kake ganin za a wayar da kan jama'a kan zuwa muhimmancin zuwa asibiti musamman ma ita wannan zazzabin cizon sauro cuta ce wadda ita ma take da illa kuma alamominta ma wasu alamomin kamar zafin jiki suna kamanceceniya da cutar corona yaya kake ganin hukumomi da ku ma'aikata ma'aikatan lafiya da likitoci za a wayar da kan jama'a kan mahimmancin zuwa asibiti musamman ma idan mutum yana fama da zazzabin cizon sauro. To da bukatar mutum ya fahimci cewar ah, ita dai rashin lafiya ko wace ke da bukatar a gane ta kuma a ɗauki mataki ko koronan ce ko kuma ba koronan ba. Saboda kada mutum ya zauna ya kasance ya yi wa kanshi illa kuma ya yi wa wani shi illa. Misali a ce ma ka je asibiti kana da alamu wanda ake tunanin na corona ne sai aka bincika ba ita ba ce kaga kai za ka samu kwanciyar hankali da natsuwa to kuma idan aka tabbatar ita ce akalla za a ɗauki matakan da za a taimaka ma sannan kuma za ka ɗauki matakan da za ka kare wasu musamman idan kana da iyaye tsofaffi ko 'yan uwa na kusa wanda idan ka harbe su zai iya zama matsala saboda haka da bukatar mutane su gane cewar idan dai akwai rashin lafiya kowace iri ce ko corona ko kuma zazzabin cizon sauri to mafi alkhairi yi shine a tabbatar da ita kuma a ɗauki maganin da ya kamata saboda sai mutum ya zauna gida tun ciwon bai tsananta ba kuma a kai ga an samu wata matsala idan ba da matakin da ya kamata ba. likita kamar misali ma idan mutum yana zazzabin cizon sauro ya zauna a gida sakamakon tsoron kar a je asibiti a ce korona ne kamar wasu illoli ma za ta iya haifarwa da mutum. To, illolin shi ne za a iya samun matsananciyar cutar zazzabin cizon sauro, wanda zai iya fasa kwayoyin jinin ya kasance jinin shi ya yi karanci ko kuma idan yana da wata cutar a misali idan jinin nan ya kasace kuma yana da wani ciwo kamar ciwon zuciya zai iya bata lamuran harkar zuciyar nan idan yana da hawan jini da ciwon nan da tsananin ciwon nan yana iya tabarbara ciwon hawan jinin idan yana da shiga shi ma zai iya tabarbara wannan sannan ita kanta zazzaɓin cizon sauran nan zai iya Kwayoyi nan su shiga kwakwalwa a samu matsananciyar zazzabin cizon sauro sai kasance kenan an kai mutum asibitin a lokacin da ma baya buƙatar a kai shi din shi din kan shi bai ma san halin da ake ciki ba sai dai a kai shi shi da kan shi ba zai iya zuwa to kaga an samu matsala kenan gara a ce lokacin da yake da karfin da zai dau mataki da kanshi yadda cikin kwanciyar hankali a dau matakin da ya kamata tun bayar bullowar annobar cutar corona a likitoci da ma wato masu aikin lafiya a asibiti suna ta gargaɗin cewa mutane kada su zo asibiti idan dai ba wai halin ya kai ko a mutu ko a rai ba to kuma mutane a najeriya yadda suka ɗauki cutar zazzabin cizon sauro kamar ba cuta ce ma da aka saba da ita kamar za a iya kawai ko shan magani a gida ko wani abu makamancin haka to yadda hukumomin lafiya da kuma asibitoci da likitoci suke ta maganar idan dai ba halin mutuwa ko rai bane za a je asibiti shin hakan ya dace a'a ina ga an samu matsala wurin isar da wannan sako ma'aikatan lafiya ba za su ba da shawarar cewar mutum ya je asibiti a halin ko mutuwa ba ko kuma rai kwakwai ake cewa mutu kwakwai hmm. bai kamata ba abinda ya kamata waɗanda ya kamata a ba shawara su cewa asibiti musamman muna da sa al'adu irin na dubiya sai ka ga an kwantar da mutum ɗaya a asibiti amma duk dangi na kusa da nesa gaba ɗaya su ce dole sai sun zo asibiti sun duba shi to ka ga wannan wata hanya ce da za a iya yata annoban nan ta ƙara tabarbara saboda ka amma shi ga mara lafiya zai je asibiti kuma ko a wannan lokaci abin da ake idan aka gwada mutum aka tabbatar da yana da korona misali amma babu alamun cuta to su ne ake ba su shawarar cewa su koma gida a ba su shawarwarin abubuwan da za su duba yanayin numfashinsu yanayin yan gwaje-gwaje na can da sauransu da ake yi a gida kuma a basu lambar waya a ce idan ka ji jikinka ya canza to ka nemi taimako ka kira wannan lamba ba wai ana nufin a ka zauna sai ka ji ba za ka iya tashi ba ko ka kusan fita daga hayyacin ka sannan ka kira ba sakon da ma'aikatan lafiya ke bayarwa ba kenan to amma dai an samu matsala wurin isar da wannan sakon. To likita wato ita kanta hukumar lafiya ta duniya ta yi gargaɗin cewa annobar cutar corona na neman ya zama barazana a yakin da Najeriya take yi na kawar da zazzabin cizon sauro. wanda ta ce ah, hakan zai iya kawo koma baya ma ga wasu wato nasarori da aka cimma wajen yaƙi da ita wannan zazzabi na cizon sauro. To me za ka ce game da haka? Eh, wannan tabbas haka ne. Ah, na daidai su kansu ma'aikatan lafiya masu kula da lafiyar al'umma tun daga a ciki na. a hankalin su kin ga ya rabu biyu da mm. can babu wannan annoba saboda haka tunani da sauransu na cututtuka irin su malaria ne da sauran waɗancan cututtuka to ba a gama da waɗannan ba sai kuma wannan annoba ta bullo kin ga kenan za ta ɗauki hankalin su ya zama an samu hankali ya rabu sannan kuɗaɗen da ake kashewa a wurin kare waɗancan cututtuka irin su malaria kenan yanzu tun da an samu ƙarin wata matsala ta annoba kenan kuɗin da ya kamata da za a tura su ya shiga wajen harkar kare wannan zazzabin cizon sauro ne wani daga e cikin shi la'alla za a iya amfani da shi kenan za a tura shi sai koma harkar ita koronan nan sannan ko yawan ma'aikatan da da ya kamata a ce suna kula da yadda za a shawo kan malaria nan to kin ga yanzu dole za a raba karfi kenan wasu su je suna harkar yadda za a tare ta wannan annoba waɗannan kuma wanda suka rage wanda sun rabu kenan daga cikin mutanen da ya kamata a ce suna kula ne ta yadda za a kare zazzabin cizon sauro sannan yanayin su kansu kasancewar wannan annoba ta zo kamfanonuwa da dama masu yin magunguna da sauransu da yadda ake shigo da magungunan shi ma wannan annoba ta shafe shi lokacin da aka rufe hanyoyin tafiye-tafiye kin ga kenan idan ba ka yin magunguna a ƙasar ka kamar na zazzabin cizon sauran zai kasance maganin ya yi karanci har da sinadaran da ake gwaji da su a ɗakin bincike wanda idan ba ka yin su a ƙasar ka sai ka shigo da su daga wata ƙasa wannan hana Eh, shiga da fici na kasashe ya kawo tsaiko da kuma matsala wurin yin su sannan manya-manyan kayan fununin maganin su kansu hankalinsu ya koma kan neman yadda za a samu magani na ita wannan annoba kenan da kula da ake wasu malera da sauransu tabbas ta rabu. To wannan da akan gwamnatance ma kenan da kuma ta hanyar kamfanoni da sauransu. To su kansu akan marasa lafiya an samu asarar ayyuka da dama yadda zai kasance kenan kuɗin da ke hannun mutane wanda da koya dan ji ciwon kai zai ruga asibiti yanzu zai kau da ido ne sai ya ji ba yadda zai yi sannan ya je asibitin ba dan baya son ya je ba amma saboda dan abin da yake samun ya ragu ko babu shi ko kuma hidimomi sun karu saboda haka wannan annoba ta shafi hanyar da za a bi na maganin wannan zazzabin cizon sauro da wasu ma cututtuka kasanmu da kuma kasashe da dama a duniya. A ganin ka wata hanya ya kamata hukumomin da suke wannan yaƙi da kawar da zazzabin cizon sauro su bi don cimma buri? Kamar yadda ne bayanin cewa lalle za su samu matsala ta yanayin raguwar kudaden shiga da suke zuwa da su kansu kayan aiki. To waɗannan hukumomi da buƙatar su jawo hankalin gwamnatoci da kuma ƙungiyoyi ƙungiyoyi masu zaman kansu wanda suke taimakawa su fahimci yadda eh, tabarbarewa al'amuran nan suke da ƙaruwar barazanar nan ta wannan cututtuka da suke eh, su kamar irin su zazzabin cizon sauran nan idan aka jawo hankalin waɗannan gwamnatoci da kuma masu zuba kuɗaɗe nan wala Allah za a dan samu ƙarin kuɗaɗe da kayan aiki da ake bukata na yakar wannan cuta amma tabbas akwai matsala kuma tana shafar duk bangarorin. To masha Allahu masu sauraron mu anan zamu da sa'aya a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato. Lawan Musa Tahir. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance lafiya. Kafin mu karkare dare ga Ibrahim ya sake dawowa zai yi bitan labarai amma a takaice. Masu zanga-zangar nuna rashin yarda da juyin mulkin da sojoji suka yi a Myanmar sun kona wani kwatance na kundin tsarin mulkin kasar a yau dinnan Alhamis a daidai lokacin da 'yan majalisar dokokin kasar da aka rusa ke shelar kafa wata sabuwar gwamnatin farar hula kishiyar ta sojojin. Masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri. sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Da fata za a sake lalubo mu a shirinmu na dare wato karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya yi daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Ibrahim Garba wanda ya taya ni gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta haɗa shirin da mu na yanzu. Ni Hanifa Kabir Isa daga nan birnin Washington DC ke mana fatar alheri.